ban santa ba ban san assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana sabin jarumin fim ɗin ina da mata ni ne na kuwa a da yaushe mai waƙar nan ga zalibi sunana sani abdullahi alasan wanda aka fi sani da sani galiya mai waƙa Hassan Bisa. Sunana Khadija Mai Numfashi. Sunana Hafsat Bauchi kamar yadda kuka sani. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam. Masoyana ƴan uwana maza da mata ina mai farin cikin sanar da ku za mu har muku da ƙayataccen fim ɗinmu mai suna Tarnaƙi. Ranar goma ga watan takwas insha Allah. Karfe takwas na dare. A YouTube channel ɗinmu mai suna Hasken Tauraro TV. Hasken Tauraro TV. Wannan shiri na Tarnaki zai dinga zuwa muku ne duk ranar Asabar. akwai bala'i ko kuma in ce akwai masifa amma na daɗi ba na fargaba ba. Kada ku sake a baku labari. Kada ku sake a baku labari. Kada ku sake a baku labari. Kada ku sake a baku labari. Kada ku sake a baku labari. Kada ku kuskura a baka labarin ta. Ku danna subscribing tare da alamar ƙararrawa. Ku je ku yi mana subscribe ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Na gode. Na gode. Na gode. Idan kika bari ni, za Kisa na je. Ta shiga hargitsi. my eyes on you.